Ilimi mabuɗin rayuwa. Shirin namu na yau zai ɗaura daga inda muka dakata a shirin mu da ya gabata, a wata tattaunawa da muke yi da matashiya Salma Ibrahim Kabo, wanda take gudanar da karatunta a fannin sanayyar magunguna da kuma kiwon lafiya a ƙasar Sin. Kuma gaskiya eh yana ɗaukar lokaci, amma kullum ana tashi ba za ka sani ba ga na zo ni ma ina final year. ban taba tunanin zan zo har final year din nan ba ina tunanin shekara shida da tsawo sosai to dai zan ci da alhamdulillah To yanzu ga shi kina kokarin kammala wannan karatu a mataki na farko kenan. A menene burinki ko kuma menene kika fara tunani dan ki ga kin ci gaba da wannan karatu kin zurfafa shi? ce tukunna in ga na gama wannan ɗin ba, sannan in ga kuma wani bangare nake son na yi. Ina da options gurin guda uku da nake tunani. Amma to sai na ce bari zai in gama tukuna in gani idan na gama sai in ga wanne fi min sauki wanne nake so daga nan sai in ga duk da yanda Allah ya zaɓa mana da mafi alkhairi. A ta ya kike ganin wannan karatun naki zai taimaki ƙasar Najeriya? Dai da farko kaga aikin likitanci ko a wace ƙasa zai taimaka balle Najeriya. Ba wai bamu da likitoci ba amma dai kamar bamu dai da isassun likitoci. Barin ma mata. So kaga idan ana zuwa ana karatu muna yawa mu ma dole za mu taimaka wa yan uwa waɗanda ba su da gata da dai sauransu da ilimin da Allah ya ba mu To wani irin jan hankali kike da shi ga mata ko ko 'yan mata da suke tasowa dangane da mahimmancin karatun nan na zamani? Shi dai yanzu karatun nan a duniya ya zama mana kusan shi ne gatan in ba kai karatu ba za ka ga dai da bambanci. so in mata masu tasowa kasance zai su mai da hankalin su su zaɓi wani irin karatu suka ga yafi musu sauƙi da yanda suka ga iya za su iya ba da himma su karatu saboda zai amfane su wata ran ko bai amfane su yanzu ba nan gaba zai amfane